لقد من الله سبحانه وتعالى علينا حيث بلغنا هذه الأيام المباركة ويسر لنا عبادته فيها بشتى أنواع العبادات من صلاة وصوم وصدقة وإطعام وعمرة وذكر وتلاوة للقرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويغفر لنا ما علمنا وما لم نعلم إنه ولي ذلك والقادر عليه عباد الله نحن في أيام عيد الأضحى المبارك في أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى فاغتنموها بما يحبه الله ويرضاه من ذبح الأضحية وإطعامها المساكين والفقراء واذكروا ربكم كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين كما قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير واذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون هذه الأيام عباد الله أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النهر وأيام التشريق وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي اشكروا الله تعالى بإفراده العبادة وترك عبادة ما سواه وهو الله الذي لا إله إلا هو رب كل شيء وخالقه ومالكه وله من في السماوات والأرض كل له قانتون اجتنبوا الشرك بالله بجميع أنواعه واعلموا أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار كذلك اشكروا الله تعالى باتباع نبيه صلوات الله وسلامه عليه وقد أرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أرسله الله به فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فمن أطاع رسول الله فقد أطاع الله كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا كذلك اشكروا الله تعالى بإقامة الصلوات المفروضة بأدائها على وقتها مع الجماعة مع محافظة أركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها فالصلاة عماد الدين من حافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سوا سواها أضياء وهي مما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بنفسه يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل يغرغر بها في صدره وما يفيد بها لسانه أخرجه الطهاوي في مشكل الآثار اذكروا الله تعالى بأداء زكاة أموالكم فإنها فرض فرضه الله سبحانه وتعالى عليكم تؤخذ من أغنيائكم وترد إلى فقرائكم ومن منعها فإنه يعذب بها يوم القيامة يوم يهمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنفتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم ما كنتم تكنزون اشكروا الله عباد الله بالإحسان إلى الوالدين ولذي القربى واليتامى والمساكين ولجار ذي القربى ولجار الجنب وابن الصبيل والسائلين وبالإحسان إلى أزواجكم وأولادكم وإخوانكم وتذكروا دائما أن من أحسن إلى عباد الله تعالى أحسن الله إليه قال تعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون عباد الله هذا هو حقيقة الشكر وهو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا وعلى قلبه شهودا ومحبة وعلى جواريه انقيادا وطاعة وهو مبني على خمس قوائد خضوع الشاكر للمشكور وهبه له واعترافه بنعمته والثناء عليه بها وأن لا يستعملها فيما يكره لقد أمر الله عباده بالشكر ونهى عن جده وأثنى على أهله ووصف به خواص خلقه وجعل غاية خلقه وأمره وجعله غاية خلقه وأمره ووعد أهله بأحسن جزائه وجعل سببا وجعله سببا لمزيد من فضله وحارسا وحافظا لنعمته وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته واشتق لهم اسما من أسمائه فإنه سبحانه هو الشكور وهو موصل للشاكر إلى مشكوره بل يعيد الشاكر مشكورا وهو غاية رضا الرب من عبده وأهله هم القليل من عباده قال تعالى واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال عن خليله إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه وقال عن نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا الشكر فيه بقاء النعمة الموجودة وزيادة في النعم المفقودة قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولما ذكر الله تعالى نعمة إرسال رسوله بالعلم والتزكية قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آيات آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون قال تعالى بعد ذلك فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون قال العلامة الصعدي رحمه الله وفي الاتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال بيان أنها أكبر النعم بل هي النعم الحقيقية التي تدوم إذا زال غيرها وأنه ينبغي لمن وفقوا لعلم أو عمل أن يشكروا الله على ذلك ليزيدهم من فضله وليندفع عنهم الإعجاب فيشتغلوا بالشكر انتهى كلامه رحمه الله فاشكروا الله تعالى عباد الله على ما أنعم به عليكم من نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى فاعبدوه وحده لا شريك له واجتنبوا الشرك والكبر والمعاصي واعتنوا بتربية أولادكم مروهم بطاعة الله كفوا أيديهم عن معاصي الله وامنعوهم من سفك الدم والسرقة والنهب والسلب وغير ذلك من الأعمال القبيحة مروا بناتكم بالحجاب والحشمة وعدم التبرج والصفور تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومعصية الرسول تضرؤوا إلى الله تعالى وارفعوا أكفكم واسألوه العافية في الدنيا والآخرة فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم واستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان توابا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بيانك يوم السجرمة أيوه دوان متونا جمعة من البركة tana magana ne akan godiya ga Allah maɗaukakin sarki hakika ya ku yan uwa masu girma Allah maɗaukacin sarki yayi mana baiwa ya yi mana ni'ima ta yadda muka riski waɗannan kwanaki masu albarka ya kuma ba mu dama ya hore mana ya ba mu ikon yin ibadu daban-daban kala-kala tun daga salloli na nafila da yin azumi da sadaka da ciyarwa da yin umara da ambatan Allah da karanta alkur'ani da sada zumunci da sauran ayyuka nagartattu da aka gabatar a cikin waɗannan kwanaki masu albarka wannan ni'ima ce daga Allah madaukakin sarki da yayi mana sai mu gode wa Allah madaukakin sarki kuma mu nemi gafara Allah dangane da abin da muka gaza ko muka yi wanda yake na ba daidai ba ya ku yan uwa masu girma muna cikin kwanaki na babban sallah sallar layya kwanakin da suke kwanakin haske a yamu tashrik kwanakin da Allah ya kirawo kwanaki ƙididdigaggu waskurullaha fi ayyamin ma'adudat ku ambaci Allah a cikin waɗansu kwanaki ƙididdigaggu kwana na sha ɗaya na sha biyu na sha uku ga wannan wata mai albarka ranaku ne na cin abinci da sha da kuma ambatan Allah maɗaukakin sarki don haka ma ba a yin azumi a cikin waɗannan kwanaki ma'ana tun daga ranar sallah ranar laraba da alhamis da juma'a da ma asabar da za mu shiga duk kwanaki ne na ambatan Allah da kuma yanka dabban layya da cin abinci da kuma godewa Allah maɗaukakin sarki da haka ya ku yan uwa mai amfani da waɗannan kwanaki mu godewa Allah mai abin da Allah yake so na yanka dabbobin layyanmu na ciyar da wannan nama da aka yanka ga miskinai da talakawa da mabukata da kuma ma'ana ambatan Allah da godewa Allah maɗaukakin sarki dama Allah yana faɗa yana cewa wal Allah ja'alnaha lakum min sha'airillah waɗannan dabbobi waɗannan raƙuma da Allah maɗaukakin sarki ya hore mana su suna cikin yanka su da ake yi yana cikin alamomi na bautar Allah maɗaukakin sarki kuma akwai alkhairi cikin wannan lamari Allah ya ce ku ambaci sunan Allah akan wannan dabba yayin da take tsaye akan kafafun ta guda uku za ku soke ta Allah ya ce ku ambaci sunan Allah idan kuka soke ta faɗi Allah ya ce fakulu minha ku ci daga wannan dabba wa at'imul qani'a ku ciyar da wanda ma bai roƙa ba wal mu'tar da wanda zai roƙe ku bani Allah ce kazalika sakharna halakum haka muka hore muku wannan dabba din la'allakum tashkurun ko kwa godewa Allah madaukakin sarki kenan yana cikin manufa na waɗannan kwanaki da yin wannan ibada shine mu godewa Allah madaukakin sarki da haka waɗannan kwanaki ne na ci da sha da ambatan Allah madaukakin sarki kamar yadda ya zo a hadisin Uqba ibn Amir Allah ya kara masa yarda wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce rana arafa Yau mu arafa rana arafa tara ga wata kenan wa mun nahar da ranar yanka ranar laraba kenan a wannan shekara da muke sallah wa ayyamut tashrik da waɗannan kwanaki na haske kwanakin yanyane waɗannan kwanaki guda uku sha sha ɗaya, sha uku. 13 na ahlal islam idin mu ne mu musulmai shi yasa ba a yin azumi a cikin waɗannan kwanaki wanzan Allah ce wa hiya ayyamu aqlin wa shurbin kwanaki ne na fi da sha a wata riwaya da ambatan Allah maɗaukakin sarki ya ku yan uwa mu gode wa Allah maɗaukakin sarki ta hanyar kaɗe ta shi da ibada mu bauta masa shi kaɗai kada mu bauta wani tare da Allah kada kuma mu juyar da wani abu na ibada zuwa ga wani Allah ku sani Allah shi ne wanda babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai shi shi ne ubangijin dukkan komai shi ya halicci dukkan komai shi ne mamallakin dukkan komai Allah ya ce wa lahu man fi samawati wal ardh abin da ke cikin sammai ko wanda yake cikin sammai da kasa janna Allah ne kullun lahu qanitun dukkanin suna kankan da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki mun nisance yin shirka da dukkan nau'o'inta kowane nau'i na shirka mun nisance shi sawa'un shirka ce babba ko kuma shirka ce karama duka mun nisanci wannan mu sani Allah yana cewa duk wanda yi wa Allah shirka to Allah ya haramta masa shiga aljanna makomarsa wuta kuma azzalimai ba su da mataimaka ma'ana waɗannan mushrikai ɗin. mu gode wa Allah ta hanyar koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama da bin sunnanshi da bin karantarwarsa da bin rayuwarsa da koyi da abin da ya aikata ko yayi umarni hakika Allah ya aiko mana manzon Allah da shari'a ya aiko mana manzon Allah da addinin gaskiya dan Allah ya bayyana wannan addini ya ɗaukaka shi akan dukkan wani addini ko da kafirai ko mushrikai sun ƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya tsayin daka ya isar da wannan sako na Allah ya sauke amana da aka ɗora masa yayi nasiha ga wannan al'umma yayi jihadi iya iyawarsa bai bar duniya ba sai da ya bar mu akan tafarki wanda yake haske ne kan wanda yake a fili mabayyane daren shi da ranar shi duk haske ne ba wanda zai karkace ga shiryan manzon Allah ya kauce daga abinda manzon Allah ya zo da shi sai wanda yake halakakke duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakika yi wa Allah ɗa'a? kamar yadda Allah ya ce man yuti'ir rasul a ata Allah duk wanda ya bi manzo hakika ya bi Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza haka nan mu gode wa Allah ta hanyar tsayi da salloli na wajibai guda biyar da aka ɗora mana yin su kan lokaci in kai namiji ne tare da jam'i in kuma mata ne su yi su a kan lokaci tare da kiyaye rukunai da wajibai da sunnoni da mustahabbai ma gaba ɗaya sani sallah ita ce ginshikin addini duk wanda ya kiyaye sallah yana yin ta kamar yadda Allah ya ce ayi yi to ya kiyaye addininsa wanda duk ya tozarta sallah to abinda ma yake ba ita ba zai tozartar da shi domin duk wanda ya tozarta sallah to ba abinda ba zai tozartar ba sallah tana daga cikin abinda manzon Allah ya yi wasiya lokacin yana kokarin barin duniya manzo Allah yana cewa as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum ku lura da sallah ku nazarci yin sallah ku tsaya wajen sallah ku kula da abin da daman ku ta mallaka manzo Allah yana wasiya manzo Allah ya dinga maimaitawa yana fitar da wannan kalmomi a cikin kirjin shi gare kuma yana kai ya kawo kamar yadda Imam Sahawi ya ka hadisin cikin Mushkilul Asar mu gode wa Allah ta hanyar ba da zakka waɗanda Allah ya bai wa dukiya ta kai nisabi lokacin zakka ya su fitar wannan godiya ne ga Allah kuma farilla ce da Allah ya wajabta wa bayi da za a karɓa daga masu wadata a bai waɗanda suke talakawa duk wanda ya hana zakka to ranar tashin alkiyama da wannan zakka za a yi masa azaba da wannan dukiyar da ya hana in kuɗi ne zinare da azurfa da kuɗi to da shi za a yi mai azaba za a canza shi ya koma maciji ana azabtar da shi in dabbobi ne ya mallaka ya ƙi ba da zakka waɗannan dabbobi su za zama masa azaba ranar tashin alkiyama idan kayan gona ne haka da abin da bai ba da zakar shi ba Allah yana gaya mana a ranar za a mai da abin ya zama wuta a danga musu lalas da wannan dukiyar agoshinsu da gefensu da bayansu ana ta wannan ne abin da kuka taskace ku ɗanɗana abin da kuke taskacewa da haka mu gode wa Allah ta hanyar ba da zakkar dukiyoyinmu wanda dukiyarsa ba ta kai zakka ba ya gode wa Allah ta hanyar yin sadaka da baiwa wanda yake bai da shi don ya samu lada a wajen Allah maɗaukakin sarki ya ku yankuwa masu girma mu gode wa Allah ta hanyar kyautata wa iyaye guda biyu ko wanda Allah maɗaukakin sarki ya kaddara yana rayu uwa ko uba ta hanyar kyautata wa makusanta mu gode wa Allah ta hanyar kyautata wa marayu ta hanyar kyautata wa miskinai <coughs> ta hanyar kyautata wa makuta na kusa da ma makuta da suke nesa ta hanyar taimakawa matafiyan da guzurin shi yanke baiwa wanda yake roƙo kuma ya cancanta yi roƙon mabukaci ta hanyar kyautata wa iyalanmu mazansu da matansu ta hanyar kyautata wa ‘yan uwanmu ku tana cewa duk wanda ya kyautata Allah zai kyautata masa Allah ce fa'ati zalƙurba haƙƙahu ka baiwa makusanci haƙƙinsa wal miskina wa min sabil Allah ce zalika khairul na yurido na wajen Allah wannan alkhairi ne ga waɗanda suke yin abu dan Allah wa ulaika humul muflihun ko waɗannan su ne masu rabauta ɗan uwa wannan shi ne hakikanin godiya shi ne ni'imar Allah da yi wa bayawa ta bayyana a kan harshensa ta hanyar godiya ta hanyar yabawa ta bayyana a zuciyarsa ta hanyar ganinta da kuma so da ƙauna ga Allah ta bayyana a gabansa ta hanyar yin biyayya ga Allah maɗaukakin sarki godiya ta gina akan abubuwa guda biyar ƙanƙan da kan mai godiya ga wanda yake godewa bawa ya kankanta kan shiga Allah madaukakin sarki yana jin shi bawa ne sannan ya so Allah madaukakin sarki sannan ya yadda ya itirafi da wannan ni'imar da Allah ya yi mai sannan kuma ya yabi Allah akan wannan ni'ima sannan kada ya amfani da wannan ni'ima cikin abin da ya saba wa Allah waɗannan su ne rukunan godiya a kan shi godiya ta kafu Allah ya umarci bayinsa da gode masa ya hana bayinsa su yi mai butulci ya yabi masu gode masa ya sifata su ya bayansa keɓantattu da godiya Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawari kyakkyawan alkawari ga ma'abuta godiya sannan ya sanya godiya dalili ne da yake ƙara na Allah sannan dalili ne da yake kiyaye ni'imar da Allah ya wa bawa ta zauna Allah ya gaya mana masu godiya kaɗan ne a cikin bayansa kuma su ne masu amfanuwa da ayoyin Allah Allah ya tsago masu godiya suna daga sunan shi Allah ne a shakur shi kuma mai godiya a shakir duk wanda ya nuna maka daraja da girma na masu yin godiya Allah ce waskuru lillah ku gode wa Allah in kuntum iyyahu ta'budun idan shi kade kuke bautawa wani gurin Allah ce fazkuruni azkurkum ku ambace ni in ambace ku waskuru li ku gode min wala takfurun kada ku yi min butulci Allah ya ga mana annabi Ibrahim shi ma mai godiya ne ga Allah شاكرا لأنعمه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين تعالى شاكرا لأنعمه بيقولي ونعمه من الله لي هكذا الله يجعل من النبي نو شما باواني بيقولي إنه كان عبدا شكورا ماذا الله صلى الله عليه وسلم sirar shi cike take da gode wa Allah da yi wa Allah maɗaukakin sarki bauta da itirafi da ni'imar da Allah ya yi masa ya ku yan uwa godiya tana barin ni'ima ta zauna tana kuma ƙara ni'ima wadda ake da ita kamar da Allah ce da in shakartum la azidannakum tabbas hakika in ka gode Allah ce zan ƙara muku yayin da Allah ya ambaci ni'imar da yayi mana ta aiko manzo da ilimi da gaskiya da tarbiyya sai Allah da ya ambaci wannan ni'ima sai ce fazkuruni azkurku ku ambace ni in ambace ku washkuru li ku gode min wala takfurun kada ku bitilce min Allah matis sa'adi Ya ce ka duba bayan Allah ya magana ni'imar aiko manzan Allah manzan Allah ya zo da ilimi na alqur'ani da sunna da kuma tsarkake bayan Allah ma'ana koya musu halaye na gari bayan an yi wannan sai aka zo da magana godiya bayan an ambaci wannan ni'ima ta ilimi da tsarkake zukata da ayyuka na gari sai aka yi a bayanin aka ambaci godiya don a nuna maka ita ce mabi girman ni'ima bal ita ce ni'ima ta hakika wadda take dawama ba ta gushewa domin idan bawa yana gode wa Allah koyaushe zai zama cikin ni'ima daga Allah da haka ya dace ga duk wanda Allah ya datar da shi ya wani aiki na, na alkhairi to ya gode wa Allah saboda Allah ya kara masa kuma dan wannan ya cire masa jiji da kai da girman kai ya ku yan uwa ku gode wa Allah madaukakin sarki akan ni'imomin da ya mana masu yawa waɗanda ba za su lissafu ba mu bauta wa Allah shi kaɗai kada mu haɗa shi da kowa mu nisanci shirka mu nisanci kabirci mu nisanci sabon Allah mu kula da tarbiyyar ƴaƴanmu mu umarce su da bin Allah mu kame hannuwansu daga sabawa Allah mu hana su zubar da jini da sata da kwace mu hana su duk wani aiki mummuna mu umarci ƴaƴanmu mata da yin hijabi da kamewa da kunya duk wanda yana cikin godiya ga Allah mu taimaki junanmu akan ayyuka na alkhairi da tsoron Allah kada mu taimaki juna kan sabawa Allah ko kan ƙetare iyaka ko yin abin da yake sabo ga manzan Allah mu kankan da kai zuwa ga Allah mu daga hannayenmu mu roki Allah lafiya duniya da lahira Allah ya gaya mana irin wannan ranaku a yau ne alhazai suke barin mina ga wanda ya gaggauta kenan su koma gida ko su koma garin makka wani kuma daga nan ya koma garin su da Allah ya bayani sai ce faɗi za qadaytum manasikakum Allah ya ce in kun gama aikin ku na haji Allah ka zai kai kun aba'akum aw ashadda zikra ko ambaci Allah kamar yadda kuke ambatan iyayenku domin laraba suna alfakari da iyayensu sai Allah ce ku ambaci Allah kamar wannan ko ma fiye da wannan mana ku yawaita ambatan Allah sai Allah ce a cikin mutane akwai wanda zaka je na roƙon Allah kyakkyawa a duniya ba ruwan da lahira kullum addu'a shi duniya yake roƙo sai Allah ce wa minhum daga cikin bayin Allah akwai wanda yake cewa rabbana atina fid dunya hasana ka ba mu kyakkyawa a nan duniya wa fil akhirati hasana a lahira ka ba mu kyakkyawa wa qina azaban nar ka tsiratar da mu azabar wuta sai Allah ce ulaika waɗannan masu roƙon Allah alkhairin duniya da lahira lahum nasibun mimma kasabu suna da rabo na abin da suka aikata kuma Allah mai gaggawa hisabi ne karshen ayar kun ga Allah ya gaya mana idan an gama ibada akwai masu gode wa Allah su kuma nemi alkhairin duniya da lahira wasu kuma an gama ibada ba sa ma tsayawa su roƙi alkhairi ko kuma zai zama roƙon su kullun kan abin da ya shafi duniya ne da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita yin wannan addu'a ta rabbana atina fid dunya hasana Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kuma kyakkyawa a lahira kyakkyawa a duniya ta hada da lafiya da arziki da wadata da kwanciyar hankali kyakkyawa a lahira kuma gidan aljanna da samun ganin Allah madaukakin sarki ubangiji Allah ya dacar da mu Allah ka dora mu akan tafarki madaidaici Allah ka sanya mu cikin bayinka masu godiya Allah ka sanya mu cikin bayinka masu godiya ya Allah mun gode da ni'imomin da kai mana Allah ka tsara mana ka Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da ka madaukaka ka ba mu zama lafiya a wannan jiha samu mai albarka da dukkan kasashen musulmi gaba daya Allah ka kwantar da hankulan mu Allah ka tsara mana wadata Allah ka tsara mana arziki Allah ka ba mu mana mai albarka Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka ji kan iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da matanmu da 'yan uwanmu da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka sa mu cika da imani Allah ka tashe mu tare da annaba da siddiqai da shahidai da salihan bayi ya ku yan uwa mu salati ga fiyan halitta manzon Allah manzon rahma hakika manzon Allah ya umarci mu da yi mai salati yana cewa wanda yi mun salati da Allah zai mai goma